What I want to say is this I want the government to please, there should be enough sophisticated people. madam kube maxwell kenan ɗaya daga cikin matan 'yan sanda da suka rasa su lokacin da aka kai wa 'yan sandan hari a garin gamborun gala na ranar biyar ga watan mayun wannan shekaran inda aka yi asarar rayuka da dukiya masu ɗimbin yawa a lokacin wannan harin madam kube ta yi wannan kiran ne a lokacin da suke karɓar wani tallafi da gwamnatin jihar borno ta bawa iyalan mamatan da suka rasa ransu a filin daga a wannan hari na garin gamborun gala wanda aka baiwa iyalan mamatan naira miliyan ɗaɗɗe har su goma sha shida da kuma naira dubu ɗari biyu ga wasu jami'an 'yan sanda da suka ji rauni madam maxwell ta ce ba abu bane mai sauki a ce mijinka ya fita aiki bai dawo ba kuma sai kai a dawo maka dagawarsa wannan abu ne mai matukar da hankali our husband that are remaining now enough weapons ta ce don haka ina roƙon gwamnati da samar da makamai ga sauran mazajenmu da suka saura don kare kansu da kuma jama'a baki ɗaya madam maxwell ta kuma yi amfani da wannan dama wajen roƙar rundunar 'yan sandan da su hazarta wajen fitar da harkokin mazajensu don rage masu irin matsalolin damuwa da suka fada sai dai ɗaya daga cikin jami'an 'yan sandan da ya samu rauni haka kuma tallafawa da naira dubu ɗari biyu ya dai bayyana wani abin al'ajabi ne da ya ce ya gani lokacin da suke filin dagan alhamdulillah mun gode allah da gwamnati ya taimaka mana amma ba bukatar mu bane kullum a dinga taimaka mana in mun ji ciwo ko mun mutu mu bukatar mu a samu zaman lafiya a kasan kuma gwamnati kula ya duba cewa shi wannan abun har yanzu mu ba mu gane sa ba mu gane sa ba kamar ya ba gane ba kamar ya eh, ya za a yi a ce kuna fada da ma'in mutane a kira sojoji ba za su zo ba ya za a yi a ce wannan abu ya kasance aka kawo hari muna nan sojoji suna gala a kira su zo gambaru su kama na dauki ba za su su je ba su doka ba ku jami'an yan sanda ne ba kuna aiki kamar hannu da hannu bane da su eh to bisa ga yadda muna aiki hannu da hannu amma ga yadda ya kasance a wannan lokaci da su gace ba ba su doka su umarni su taimaka mana ba ga kuma wasu daga cikin iyalan waɗanda suka rasa nasun da abin da suke cewa sunana abdullahi dogara daga lafiya nasarawa state na zama da din dan wana ana ce da shi corporal muhammad salim muna nan ne aka kira ma ce mu zu cewa gwamnati na borno state akwai dan talafan da suka yi ma iyali wanda suka rasa mutanensu alhaji lawan tanko shine kwamishinan yan sandan jihar borno da kuma ya mika wannan tallafi na kuɗi ga iyalan waɗannan mamata da ma wasu 'yan sandan da suka ji rauni gwamnatin jihar borno karkashin mai girma gwamna sun zo sun taimaka mana sun ba da kuɗi don a tallafa ma iyalan wanda suka rasu da kuma wanda suka ji ciwo wannan kuɗi da aka bayar an ba da miliyan goma sha shida da dubu ɗari takwas don ka mutane ne za su amfana da wannan tallafi da gwamnatin jihar borno ta bada a yanzu akwai mutum goma sha shida za su samu wannan tallafi da kuma wayanda suka sami rauni wanda za su kudu wanda za a ba yanzu sai dai kwamishinan yan sandan jihar borno lawal tanko bai gayyana manema labarai adadin jami'an nasu da suka rasa ransu sakamakon harin ba wanda ya ce shi da iya saninsa su rasa jami'an su kuma aspeto general ɗin yan sandan kasar na nan na iya nasa kokari da ganin cewa an fitar da dukkanin hakokin jami'an nasu da suka rasa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya